انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم zargi da uquba suna kan waɗanda suke zaluntar mutane kuma suke saɓo a bayan ƙasa waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi a lahira